Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum barkamu da warhaka, mu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Hawa Aliyu. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyya mai mulki a ghana mahamud bawumia ya amince da shan kayi a zaben ƙasar inda ya taya tsohon shugaban ƙasa john mahama murnar lashe zaben wannan ya biyo bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar asabar ɗin ƙarshen mako bakwai ga wannan wata na disamba wadda rahotanni suka tabbatar da cewar an gudanar cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya me za ku ce kan yadda bawumia ya amince da shan kayan tun kafin a fitar da sakamakon zaben wani darasi kuke ganin 'yan siyasa a yankunan ku za su iya koya daga zaben ghana yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka Radio Faransa mai magana muhammadu pullo daga Mashiyo karamar kumar Funi a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Mu ma mutanen Najeriya muna muku fatan alheri zaɓen da kuka yi lamin lafiya. Shugaban da kuka zaɓa kuma ku shiga gaba da addu'a Allah sa ya shika muku alkawarin da ya ɗauka muku lokacin da yake neman ƙuri'o'inku. Sunana Muhammadu Fullo daga Mashiyo ƙaramar kumar Funi a jihar Yobe a tarayyar Najeriya Radio Faransa ku tashi lafiya. Radio France International. Kuna magana da Hashim Hassan. Ina kiran kuna daga nan garin Tsamama, a Bala Filinge, Jihar Tilbiri a Jamhuriyar niger Lalle wannan zaɓe da anka gudanarwa a ƙasar Ghana, lalle wannan ɗan takara nuna farar rawa wadda ya kamata a cewa duk wani ɗan siyasa na Afirka ya kwaikwaye shi ya ɗauki ƙaddara na wannan faɗuwar zaɓe da ya yi. kuma ya fito ya ba mutanen shi hakuri na ya faɗo zaɓe tun kayan a kai ga rantsar da shugaban ƙasa haka ya kamata duk wani ɗan siyasa namu na afirka a ce ya kwaikwayi irin waɗannan halayya nashi amma saɓanin wasu sai ka ga ko sun haɗu zaɓe ba su yarda sun haɗu sai lokaci duka suna kai komo na kotu na suna ganin an yi musu magudin zaɓe na radio faransa ya muku fata alheri mai magana hashim daga nan garin tsamama a bala filinge ijar tilberi a jamforiyar nijar erefi eh, na gode a tashi lafiya. Suna na Hassan Albasari Abuwa Fana Angon Fatima da ke nan cikin garin kun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don na azai muke muku fatan alkhairi fatan an yi ni lafiya. To kamar dai yadda muka ji sakamakon wannan kasa ta Ghana gaskiya abubuwan sun mana daɗi sosai biyo bayan ma za ga cewa shi dai wannan shugaba ba miya ko kuma in ce wanda ya takarar shugabanci a wannan kasa din yayi namijin kokari. Dan ni a in dai zan ɗaga masa farar tuta gaskiya shine gwarzona na wannan shekara mai karewa duba da za ga cewa irin namijin kokarin da ya yi tun kafin ma a ce an sanar a hukumance ya kira shi wancan ko kuma in ce ya nuna farin cikinsa da kuma yin mubaya'a ga wannan zaɓe ɗin to gaskiya wannan darasi dai da muka koya ya kamata dama a ce duk wani shugaba idan har ya ga cewa shugabanni ko in ce talakawa ga wadda suka fi fifitawa a kansa to lallai yi mubaya'a domin kawo maslaha da kuma ci gabar wannan ƙasa ɗin. Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan Shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga. Kamar yadda yake an gudanar da zaɓe a ƙasar Ghana, hakikanin gaskiya muna taya su munna. ganin cewar an gudanar da zaɓe lami lafiya an kammala shi wanda gabanin sanar da hukumar zaɓe cewar sakamakon ga wannan ya ci shi mataimakin shugaban ƙasa na yanzu ya kira wanda ya yi nasara kuma ya taya shi murna to hakikanin gaskiya wannan ba karamin abun farin ciki bane kuma ba karamin abun alfahari bane ga dimokuraɗiyyar mu ta Afirka saboda haka muna musu